الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الحسبة في الإسلام مجلس نذير فصل فصل وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي إذا من يدد قائدة تشي منع إيا أبن دي تتر الدين وجميع الولايات سننكما جباكي إيا مقامي da ake samarwa a musulunci daular musulunci gabaci ɗaya makaman da take samarwa kuwa amrun wa nahyu manufarsu umarni da hani gwamnati kenan dalilin samar da gwamnati amrun wa nahyu ta ce a yi kuma ta ce ka ayi فالأمر الذي بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف da Allah umarnin da Allah madaukakin sarki ya umarni da ya aiko manzan manzansa da shi huwa al bil ma'ruf shine umarni da abu mai kyau duk abin da shari'a ta san shi to yin umarni da wannan abin shine Allah ya aiko annabi sama domin ya zo ya yi shi والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكر sannan kuma hanin da Allah ya aiko a nan sama ya zo ya yi shine hani game da duk abin da ba shi da kyau يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويهل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم إتشي قاعدة مقصودا أي كوما نصبكينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما شيني أيكين هسبة يسا دم مسلمين جيزما لا يأمر بالمعروف wala yanha anil munkari to ba mabiyin annabi sallama bane bai koyi da manzo Allah sallama ba kuma al'umma alkhairin na tabbata ne idan tana wannan Shiyasa yasa aqidar boko ta ba ruwa na wani na abin shi wallahi aqida ce ta halaka aqida ce ta turawa turawa suka zo da ita kana kallon mutum yana yi shi kenan shi yasa ya a turawa su su ma ba su da alaƙa da akhlaq akwai mazhabu mazhaba ko ra'ayi da ke cewa babu alaƙa tsakanin dokoki da kyawawan ɗabi'u ana ba da labarin wani kes ko a ingila wani bature ne yana zaune na karanta jarida shi ga kuma giya shi nan a gefe irin yamma ta kaliya din nan irin yammacin ingila an yi rana kasan aka yi rana ingila to rana izgili ga allah ce aka rana to kowa zai fito tsirara tsirara a ta shagari mata da maza yana zaune yana kallon yana yana shan giya shi kuma yana dan duba jarida shi ya kai wasu yara guda biyu suka zo a gaban shi yana kallon su ba suna dambe wai sai yana kallo kamar action kamar dan wasa suke ma shi to abin yana burge shi ko sai kamar fim ne har ma yana yi yana dariya kawai ɗaya fito da mutane ya ma ɗaya mutu ne aka zo aka kama aka yi kame aka ce yayi a gaban shi aka yi hadda yace to shi na gwan shi ce lokacin da suke shi yana kallo shi ya zata ma wani fim ne sho ne kawai yake kallo kawai yana yi ma yana jin daɗin shi lauyan shi yake ba shi kariya shi aka sai ba gon shi ko aka sake shi ya tafiye shi ohu ɗaya kai shekara sittin ana dambe yara suna dambe har ɗaya ya kashe ɗaya a al'umma kuma bai hana su ba bai ce kai ma daɗi ya rike ji a zuciya shi yana kallon wani abu ne kawai kamar irin rago da rago suna faɗan nan ya birge shi al'umma da ta zama haka Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah sharida uku kenan وهذا نعت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين wannan ita ce sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni da abu mai kyau da hani da game da abin da ba shi da kyau kuma wannan ita ce siffar masu imani كما قال سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر mummunai maza da mummunai mata sashin su da sashi dukkanin suna umarni da abu mai kyau kuma suna hani game da abin da ba shi da kyau gwagwadon iyawarsu abin da ake bukata shine kai iyakar abin da za ka iya yi wa hadha wajibun ala kulli muslimin qadir wannan wajibi ne akan kowane musulmi mai iko wa huwa fardun ala al-kifayati kuma farilla ce ta kifaya iyaka tana biyu akwai muftasib akwai mutatawwi'a al-imam al-mawardi a cikin littafin sa al-ahkam sultaniyya babin sa na karshe babi na 20 bai kulla shi kan al-hisba ya bambanta tsakanin al-mutatawwi'u da al-muftasib ya ka fuskoki guda tara da suka bambanta tsakanin mutatawwi'i waye mutatawwi'i yanzu mu nan dukkanin mu mutatawwi'ai insha Allah shi shine mutumin da ya sa kan shi dan sa kai mutumin da ya sa kan shi yana karantar da mutane yana nuna musu abin da zai shirye su zuwa ga daidai aqidar su ɗabi'un su mu'amalolin su ibadar su to wannan mutatawwi'i ne ba yi da wani kuɗi da gwamnati ke bashi daga albashi na albashi ko na ɗaune babu ɗaya to wannan ana ce masa mutatawwi akwai muhtasi mu'tashid shi kuma shine wanda gwamnati ta naɗa shi su ne yan hisba shi yasa na sha faɗa muku cewa gwamnati ita take kafa hisba idan kuka kafa ƙungiyar ku ta da'awa to ka ku kira ta da hisba ka ku kira ta da hisba domin ba gwamnati ta kafa ku ba ba gwamnati ta kafa ku ba ban san a tarihi inda wani zai zo ya ce shi muhtasibi bane ya sa ma kanshi suna alhali ba gwamnati ta kafa shi ba kaga a jihohin da suka kafa akwai su suna da albashi suna da kwamanda general haka suke kiransa a kano suna da shi zamfara suna da shi na san wannan ɗari bisa ɗari suna da shi abin da ina jin jigawa ma suna da shi suna da hukuma his board duka suna nan waɗannan hisba ne gwamnati ta kafa su amma duk wanda ba su ba to mutu ne eh. سوء حسبت بأغيبية في مصرك حياة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكتك إيه. سونا حكومك نهاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتتكي بن وزارة الشؤون الإسلامية وزارة الشؤون الإسلامية aikin su gwamnati ta ba su za mu ga abin da ake aikin su a gaba to kun ga shine wannan so da ka wa hukuncin na tashi a matsayin fardu kifaya idan ya kasance mutum kai kaɗai ne a ungoku ka ga wasu na yi ba to nan wajiban ka ne ka tashi kai ba me yi a ungoku to yanzu kai ne me yi idan ba ka yi ba Allah ya kama ka ba da maka karanta Qur'ani ka karanta sunna ba me yi to kai ka tashi kai والقدرة هو السلطان والولاية asalin kudura kamila iko cikakken iko shine as ka zama kana da gwamnati ka zama ku ne gwamnati wal wilaya ko a nada ka a matsayin makami gwamnati ta nada ka commander general ka nada ka a matsayin commander general zona da kyau mana commander general ko mataimakansa kaga duk su ne waɗannan kaga al-sultan wal wilaya kenan sultan

a naɗa ka abu a baka a ce duk abin nan kamar yanzu misali minista minista a ministirinsa an ba shi dama duk abin da ya ga dama zai iya yi kaga tanfizi ke da shi za a yana cin executive a tsarin duniya na yanzu ko ministoci sannan akwai wilaya ta mufawaba an wakilta ka ne kai wani abu wani zubin sai an sai ka je ka nemo izini sannan za ka yi wannan asalin kudura kenan ta al'amru bil ma'ruf wal nahyi anil munkar sultanu wilaya fa dhu sultani aqdamu min ghayrihi wanda ke da mukami na gwamnati ya fi iko fiye da wannan sa wa alaihim min al wujub ma laysa ala ghayrihim sannan kuma akan su akwai wajibcin da zai kan wasu yasa fakkon wanda Allah zai fara tambaya game da lalacewa al'umma shugabanni su ne farkon wanda za a fara wakifuhum idan idan mas'ulu يوصيكم وغيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم حسب قدرة كل واحد منا يسأل هو وقدن دامر دا الله يباشي الله مدوكتين سوكي زي من أمبايا ميكي فإن مناط الوجود هو القدرة دومن أي إلا دليل دك aka يشي shi da cewa abu wajibi ne huwa al-qudratu fa yajibu ala kulli insanin bi hasabi qudratihi kowa sai ya wajaba a gare shi ya umarni da abu mai kyau gwagwadon iyawarsa qala subhanahu wa ta'ala fattaqullaha mastata'tum Allah ce ku yi takawa ga Allah ku tsara dokokin Allah ku bi dokokin Allah mastata'tum gwagwadon iyawarku to manzon sama ya fassara mastata'tum din nan ko ya faɗa cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyihu bi yadihi zul sultan ke shugaba mai gwamnati sannan gwamnatin nan haka ta faro ta daga daga daga sultanul a'zam shugaba babba shugabanci mafi girma har zuwa ƙasa-ƙasa, ka dawo shugaban ƙasa, gwamna ciyaman na lokal government kaga duk waɗannan suna da maka sai ka dawo kuma vc vice chancellor a jami'a shi provost a college ɗinsa rector a polytechnic ɗinsa principal a sa. headmaster a firamarinsa uba a gidan shi director a makarantarsa ko a ma'aikatarsa ko kuma a wani kamfaninsa duk wannan suna cin zuwa suna cikin zausulfa duk suna ciki uba a gidan shi miji da matar shi malami a ajin shi kun ga duk wannan kowanne yana da sulfani akan wanda aka bashi aka ce kula da shi to nan idza ra'a munkaran wal yughayyirhu bi yadihi ya canza malami ba zai ga ana yin abu a ajin shi mara kyau shi kenan sai ya haka a sai ya ba da umarni a canza wannan abu ya ce a bari ya hana haka shugaba haka baba a gida haka miji da matarsa haka ita ma mata tana da sultani ita da 'ya'yanta a cikin gida to kun ga wannan ne wa jami'ul wilayati al-islamiyyati inma maqsuduha al-amru bil ma'ruf dukkan mukaman da ake nadawa a daular musulunci ga baki ɗayan su manufar su al'amru bil ma'ruf yin umarni da abu mai kyau ne والنهي عن المنكر da kuma hani game da abin da ba shi da kyau sawa'un fi zalika wilayatu al-harb al-kubra daidai ne wannan shugabanci ne na yaƙi babba mislu niyabati sultana kamar misalin wakiltar wakiltar wakiltar gwamnati wakiltar gwamnati a tsaro wilayatu sultana shi yasa aikin farko na shugaba shine ne tawfiqul amn samar da tsaro a ciki domin addini shi yasa kai aka cewa himaya himaya ku kalli abin da malaman usul fiqi suke faɗa malaman maqasid shari'a idan za su yi magana kan waɗannan abin nan az-zaruriyatul khamsu da sai su ce himayatud di ko su ce al-hifazu ala di samar da tsara addini duka waɗannan abubuwan guda biyar da ake lissafa an nafsu addini almalu al'aqlu annasul da kuma na shida da suke kara al'irf mutunci da baki ɗayansu dukkanin suna komawa ne a ƙarƙashin ne a ƙarƙashin al'amur security security ne a sama duk su suke binsa duk sai da idan al'amnu za a samar da waɗannan idan ba amnu ba addini saboda tabbatar da addini ake yaki وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ويكون الدين لله هذا سبب الدين أكيد سبب الأريش سند أنا أياك أياك وسو سبب الكشري سبب الكشري ومني كشري شما أياك إيش sannan dukiya ana yaƙi jin ita mun gani sannan abokan rabi Allah sabo saboda dukiya ya mani uz zakat wanda suka ce ba za su ba da zakka ba sai na umar sai na abubakar afwan ya yaƙe su duk waɗannan su ne amnu kenan shi ne wannan niyabatu sultana alharbul kubra kenan yaƙi babba yaƙi mafi girma wasu gura haka nan yaƙi ƙarami kamar me mislu wilayati shurta kamar aikin 'yan sanda 'yan doka Eh, shi yasa ai ɗan sanda su ne ahlul hisba asali idan ana da ɗan sanda to su ne muftasibai ɗan sanda ne zai zo ya zaunar da kai ma wa'azi su tafi gidan dambe gidan dambe gidan ma'asi ne gidan sabo ne su tafi inda ake shaye-shaye inda ake shan giya inda ake gidan karuwai su je su tattara mutane su musu wa'azi tashin farko ke musu wa'azi ɗan sanda da yunifom ɗinsa ya ja maka baya ya ja maka ba magana kuma balle bindiga haka ake son dan sanda ya zama yayi maka wa'azi idan mutum bai ji wa'azi ba to shine yanzu sai muka ma mutum kulki ya halatta idan ya nemi ya kawo hatsaniya ko zai kawo fitinar da zai iya kashe wasu to ya halatta a ɗauki hoton shi eh, a mushi hoto a harbe shi kenan kai duk hausar da kake da ita yau na kore hausar ku da kuke da ita sai yan zamani na kore ka san wannan hausar hmm? to kaga shine wannan wilayatu shurba kenan a shurba yan sanda kun ga malam ibn kemiya ya kira sojoji alharbul kubra aikin su shi yasa wa ake cewa shugaban sojoji shugaban kasa idan shugaban kasa ko agaji bai taɓa yi ba a ƙarshen dai masu sa masu sa kaki ba kenan a duniya to dan agaji ai bai da albashi dan kaske ne bai dan agaji ba ya fi shi kuma kwa saunin da a faɗi gaskiya ya fi shi mana kai kala ne ma ka ja ya fi shi to ko da shugaban kasa bai taɓa yin agaji ba kai bai taɓa yin fareti ko so ɗaya a rayuwar shi ba ko irin nan firamare nan da ake yi bai taɓa yi ba to ranar da ya zama shugaban kasa shine chief of the armed forces shine shugaban sojoji duk wani shugaba na kasa sai a rika nuna masa ga yadda ake mu'amala da su ga yadda ake dama in mutum ya zama shugaba kullum ƙara karatu yake ce masa kaza a ce masa kaza a ce masa kaza kaza ake kaza ake kuma dama yana da wakili mai kula da su sojoji kai akwai shugaban sojoji to amma shi yake sama domin a nuna maka cewa makasudin ba shi shugabanci shine mai tsara kaza samar da tsaro wannan fa a mahangan musulunci haka yake ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idan aka ci wata rana aka ji wani abu bum ya fashe a cikin garin madina hankalin sahabbai ya tashi wasu suka dan dau lokaci ba su fito ba sai da suka dan jigiri ya dan yi abin nan su sai suka fito suna zuwa su ga manzo sama ya dawo kawai na zuwa su ce irji'u qad kufitum ce ku tafi ku yi baccin ku ba komai na je na duba muku <laughs> ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wallahi haka manzo sallama yi yace ku tafi gida ku je ku kwanta na duba ba komai kai wani wani dan abu ne kila ya nan fa ku fito. kaga wannan ita ce kai to al-harbul kubra ce niyabatu sultana shugaba ya nada wanda za ta wakilta su domin samar da tsaro a ƙasa wa gura mithlu wilayati shurta su kuma wanda aikin su karamin aiki ne su ne yan sanda wa wilayatul hukmi haka kuma sai bangaren alƙalai su kuma su ne wilayatul hukumi su kuma dole su ma akwai su idan 'yan sanda suka kamo to su za su zo su miƙa mawa su kuma su yi musu shari'a aw wilayatul mali wa hiya wilayatul dawawin maliya ko kuma bangaren shugabancin abin da ya shafi ofishin accountant general central bank sannan ministry of finance waɗannan su ne uku ko ko ba su bane guda uku to wannan ita ce ake ce mata wilayatul mali bangaren abin da ya shafi kuɗi dukiya wa hiya wilayatud dawawinil maliyya kunjaye na kuɗi nawa ya shiga wa wilayatul hisba sannan kuma sai hisba wanda za su taimaka ma alkali kuma su taimaka ma 'yan sanda eh, su 'yan sanda su ne shuɗa asalin hisba ke a sama to amma wakilansu da za su nannaɗa su kuma su ne ake ce musu ahalul hisba din su wannan ce musu ahalul shurba shi yasa malam almawardi yace aikin hisba yana tsakanin bangare biyu ne da ashurba da alqaba so tari wani zubin muhtasibai su sukan zama informers ne informers ne masu ba da labari ne ga 'yan sanda su kuma 'yan sanda sai su zo su kama su kuma 'yan sanda in sun kama sai su kai mawa sai su kai mu alƙali wani zubin kuma akan ba mu hasibi dama a ce ya kama kai kai idan ya kama ya kai mu alƙali shi yasa aikin su yana tsakiya ne tsakanin alqada wa shurta karamin aiki ne wannan ba karamin aiki bane to shi su ne waɗannan لكن من المتولين من يكون بمنزلة الشاهد من متعانا sai mu tashi ana insha Allah sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi